horoscopes kan shirin tus alafada kullum dai fatan da muke muku tun da wannan ciwon na coronavirus yake tada ma duniya hankali fatan wannan shirin zai tada ku lahiya cikin iyalanku mun dawo hallau da wata fada bisa kan shi da wannan ciwon na coronavirus dai la detection des premiers cas da notre pays magabatanmu sun ɗauki dokoki don su hana yaduwar wannan ciwon parmi ces mesures celle qui nous intéresse aujourd'hui c'est le couvre-feu tunda aka dora wannan dokar dai le samedi 28 mars passé yanzu cikin satin mu na muke a un birnin yamai daga an à 19 à 6 h du matin ba a shiga ba a hita kowa ya zama a gidan to shi wannan kudirin menene wai amfanin shi kuma yaya ne matasa suka karbe shi quelle est la meilleure attitude à adopter face à cette mesure pendant les deux premières semaines c'est au total 867 personnes qui ont été interpellées à Niamey selon les autorités de la région de Niamey ku bi mu kafa cikin wannan fara tamu ta yau manya-manyan bakin da muka gayyata za su ba mu amsa wannan tambayoyin namu duka a nan plus wifi kamar kakan da kuka sani don di zai zo mana da wannan sabon rubrikin chaque semaine an artist zai aika muku wasiƙa shi ta faɗakarwa bisa kan wannan annobar de la musique et la chronique de la fada juste pour vous amis de tous à la fada Troisième semaine de couvre-feu de 19h à 6h du mat. Je vous déconseille de mettre le nez dehors. On commence un sanda suka tsince On connaît ba daɗi. In kun jiki ya tsira. To, Ayo, yau fadar mu mun gaba ɗaya ma Monsieur Isaac Hassan Karanta. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, mademoiselle de Radio Kalangou. <laughs> Studio Kalangou, merci d'avoir répondu euh, présent à notre invitation. Nous sommes également avec euh, le président des jeunes, Ali Omarou. Vous allez bien Salam alaikum. Lahi alna. Kuna lahi <laughs> To. To, awan father kuma muna tare da wani dan structure kin jin koyan hiyo. C'est ça non To, shi kuma Amadu Musa ake ce Amadu Musa ça va To. Alhamdulillah, tuba bien. Mu fara wannan hira tare da bakin mu. Zan mu shurari ra'ayin matasa bisa Bon, le renouvellement du couvre-feu n'est pas une mauvaise idée, puisque c'est aussi une mesure prise par le gouvernement afin de combattre ces fléaux. Vous voyez, les cas ne font qu'augmenter. On ne peut pas payer le risque, ça nous plaise ou pas, on est forcé. C'est avant tout pour notre santé. Alors là, nous viennent aned amin wallahi fi sabilillahi ko fadi agoga borai don handi gumu fi sabilillahi imagine iro kango habaira zadi setter inir dabu kino mo zadi never bani gonda hay haifo murad fatta to iro kul gonda dam dama to borai kan ngewo kino rani fatawce wuce gite dangimu la sa borai kanga koi eh, china habu de borai kanga free trading da gorngai din ner gudron me inga yo matno ine inte ha wani yau man bol ba kenan de matku urfe no ne o emprisonnement no parce qu'ils sont ici god dans des ordres ni godan aran sin ka bore gar winde winde mi kan ne bore menga activité si bore ne goye ma men ngi ka fu ar ne kadde bore furu winde ra go gor woy bore ra mo ko ni go go exagere no me o mo ste bore ngi goye ma men ngi ka fu o fonday bore mi ngi gore te windo me al 22h 23h nim ko ngi girbite le fait de renouveler le couvre-feu bon Vraiment, ça nous tue même parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des visiteurs. Ton copain ne peut pas venir chez toi dès que les 19 ans. Au moins sortir un peu, vous balader. Surtout quand tu as un, un copain marié, tu ne peux même pas même causer avec lui-même par WhatsApp ou bien par message. Le coup-feu, actuellement, ça ne, ça ne concerne presque les grandes artères de la ville parce qu'à l'intérieur des quartiers, les gens continuent sortir, à rester dehors, ce qui n'est pas normal. Le renouvellement de, ce ce vous feu est nécessaire. Quoi Parce que déjà, il faut dire que le nombre de cas ne fait qu'augmenter au Niger. Actuellement, nous sommes à plus de 500 cas au Niger et ça devient de plus en plus dangereux. 500 cas et 12 mois. Nous avons vu dans tous les autres pays, c'est comme ça. Petit à petit, euh, ça, le nombre de cas s'agrandit. Aussi, on n'arrive plus à maîtriser. Gouverneur, ayi matasan dai couvre-feu <laughs> votre réaction <laughs> face à leur réaction <laughs> Leur réaction est légitime, mais qu'ils se disent qu'ils doivent s'inscrire dans la dynamique de la préservation de la santé et des vies. Le président de la République, chef de l'État, qui a eu avec son gouvernement à prendre ces mesures, ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Je dis et je répète et je défie quiconque que c'est une pandémie qui est en train de faire des ravages sur le plan mondial. Même les grandes puissances sont en train de trembler et sont en train de compter leurs morts par milliers. Surtout que la maladie n'a ni vaccin ni traitement approprié. Donc la seule mesure qui vaille, c'est la prévention. Rester chez soi. Là, il y a certes toute une batterie de mesures préventives, parmi lesquelles le couvre-feu et l'isolement de la ville de Niamey, parce que Niamey est l'épicentre de cette maladie. C'est à Niamey que nous avons commencé par déceler les premiers cas. Et de zéro cas, nous sommes aujourd'hui à 800 et quelques, avec 12 décès. C'est pour cela qu'on a instauré le couvre-feu. Et ceux qui disent que les marchés, les marchés, etc. Mais si de 6 h du matin à 19 h tu n'as pas vendu tes articles, ce n'est pas la nuit que tu vas les vendre. <laughs> pour vendre ou acheter il faut être en bonne santé pour aller au marché il faut être en bonne santé pour se promener dans les ruelles aucune force ne s'est hasardée à aller voir ce qui se passe nous savons que les gens continuent d'animer des fadas dans les ruelles Comme yanzu gubernar zan dawo gare ku zan leko wajen kingin bakin namu wanda muka gayyata kun ji kamar gubernar ya ce in dai da lahiya ake tahiya kasuwa kuma inda lahiya za a hita a yi yawo to in ba lahiya kuma <laughs> yaya ne president kai ka ji matasan naka da yawa sun ci wannan kubur fagin shi bai ya gyara su abin sai a hankali abun da kuka sani mhm. in ba lokacin kudeta ba ko a ce akwai eh, kamar yaki cikin region ba a taba sa couvre nyamai in ba kudeta ne aka yi ba taba gani couvre eh, a nyamai kenan ya kamata matasa su gane wannan abu ba ba ba ba fada ba masallaci ne aka kulle amma kulle masallaci kulle masallaci eh, balle fada ba ko ba haka ba kenan mutane su sanda wanda suna ce suna ta yi kasuwa disettar ana rike su eh, kunshi a ah, wanda suna ta yi kasuwa dai sun manke ni annan ya mai akwai wani kasuwa da ana kema kasuwan dare su tunu wannan doka aka hawara shi su ba su riko wani ake kun ba su ne suna huta su yi kuka ba kenan matasa su san da wannan matakai da gwamnati ya dauka don su ne kun gane tun in babu lahiya babu kasuwa in babu lahiya ko aka aka gwada maka yarinyan ka baka taifa kare wani wani kare ba ba cikin kwanciyar hankali na taifa kare ba gaskiya kuma zan hoda miki wani abu mm. kuvurfe da ana kema mutanen difa mutanen tilberi shekaru da shekaru ne suna cikin wannan irin kuvurfe kun gane eh mana mu yanzu na ko hara bai ko wata ba mutanen difa tun 2015 eh, cikin kuvurfe ne suke Eh. kenan musan da ya kamata mu taimaka gwamnati don wannan mm, gwamnati shi da kanshi kuna tamani in ba a bude eh, masa eh, kasuwa gwamnati reset da suna samu su ma ba su samu mana an kulle an kulle bar an kulle bar da ba bar reset ne su impone suna biya gwamnati ma akwai mm, kudi da yawa da ba su samu kenan ba don suna so ne suka ce a sa wannan kufurfe don Allah muna roƙo matasa tunda mu da kanmu kun san gubernar ya ba mu takarda da zai ba mu izini da dare ma mu tai mu gani yaya cikin fada cikin to eh, yanzu ai kamar irin wannan takarda ce ta sa ai muka zo nan muna fada eh mana dan waye kai ne ba duba duba duba don ana ce ma <laughs> eh, a ba da example mai kyau yanzu da guverner ya zo cikin motan shi tun da ba cikin wakil official ne ya zo yau na ta yi wajen shi nake to gwamna ku ne kuke sai eh, lese fase ko ni da kaina ina son gani lesen fase na ku ya gura min shi ko ba ka ba kenan wanda suna da izini su huta ku yan jarida ne eh, ba su ba ku izini ba sun ba ku izini yan farmasi aka ba su izini wanda suna aiki da dare aka ba su izini amma mutane su ke dole dole akwai wannan mugun eh, cuta mugun ciwo sai sai a gari. Oh. a da Allah kuma a, kuma a hankali kuma muna tada wata structure ita wannan structure ne ana ce mata ginkoyen hiyo to ginkoyen hiyo Ahmadu Musa ka gaya mu wa'annan matasan in ka ji en tant que jeune je crois que vous êtes dans la sensibilisation de ces jeunes là to ni dai da farko dai a gani na eh, maganan da su mu gouverneur Yahud gaskiya ne kwa normalement in an ɗauke mesure par rapport à une pandémie aussi dangereuse ya kamata ne matasa su gane da lahiyansu na kwa ba wani abu na ba tun daga dai na hari cikin nijar da an ka samu irin waɗanga mai zirkwa kenan eh, abun da kamata yi a danganta a aidan da mai da su buganmu sun ɗauke yalla bai eh, bai da muna wata bai eh, kai da kwa a wuce eh mana a bar wannan abun ga koyon da zagi zagi a bar shi bai kamata ba tun da dan lahiyar muna dan lahiyar muna dan lahiya kowa ne kwa saboda shi na waɗannan mezir ka ɗauke su menna in akwai in ana samu adiba mezur ko a ganin da yanayi fitattar fura yan fi sulaje kalkazanka kadan kaman abun ga kamata an yi ma ba a ce ba a bari a hita ifa kare ko eh mana <laughs> mu mu kan gidan mu kaman wanda suke aiki da dare wannan kamar shine kamata a ce an yi lissafi bisa kan shi kan gidan mu gudal mu ne ginkon hiyar mun hita hmm. tunda kwanakin bayan ka samu wani problem mun tai da kan cikin gudal muka ce musu duka 'yan kasuwa ba mu so mu gani ko guda hmm. kayan wannan sai da mun kai wani taro gidan amiru mun kawo kowa da kowa mun musu da mun gani yana yanzu faisons un tour sur la nouvelle rubrique de la fada mushi shi kuma ne nigérien mes chers compatriotes une nouvelle maladie est parmi nous un mal aussi risqué que dangereux le covid-19 l'artiste s'exprime le Covid-19, la maladie liée au coronavirus, continue de faire parler tout le monde, s'implique à sa manière dans la lutte et les artistes nigérians ne sont pas en reste. Nous avions précédemment Jean Phoenix Fino, un des padres du hip-hop made in Niger. Nous accueillons cette fois-ci sur l'émission Tous à Fada, l'emblème musical de toute une commune. La rive droite, l'UCM Bureau, le 4-4 Pajero, la voix de tout un ghetto, l'artiste Ayman. Il se joint à nous aujourd'hui pour nous parler de sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. Pour rappel, cet espace avec nos artistes, la musique s'inscrit dans une rubrique de votre émission Tous à la Fada. L'émission qui parle du quotidien de la jeunesse nigérienne sur le studio Kalangu. Hayman va vous répondre à nos questions. Hayman, je souhaite la bienvenue sur cette émission. Merci, bonsoir Dandy, comment tu vas Ouais, Hayman, je vais bien et toi, tu pètes la forme Ouais, je la pète très bien même. Alors, Hayman, on va t'écouter un peu parce qu'au sein du studio Flo, les artistes étaient engagés contre le coronavirus. Alors avec ta permission, Mr. Flo, carrément quoi alors Heyman, on a écouté, on t'a écouté. Alors, euh, tu veux me dire ce que tu racontes par là Ouais, c'est une manière de te dire que le coronavirus existe bel et bien et que cette affaire est sérieuse qu'il fallait vraiment la prendre au sérieux aussi. gaskiya cewa ne nake yi wannan coronavirus abun da zaka iya kamawa dan moda ko wani cokali ko in ka gaida mutane cikin taro cikin taro zaka wannan coronavirus. ne nake hudu cikin wani wa? to jen da suke sha shayi cikin fada da suke sha shisha sigari ya ne zancen eh su ma ya kamata su kare kansu saboda na hudu dama na ce ciwon ɗaukan shi ne kake yi daga wani kamar wani mai ciwo in ya sha taba ya baka kai ma ka amsa ka sha za ka iya ka kama wannan ciwo in ya yi amfani da dan moda eh, kamar na shayi ya sha kai ma ka ɗauka ka sha kenan za ka iya ka samu ciwon kenan ka kare kanka ka bar aiki da kayan da wa'ansu mutane ga aiki da su aiman kiranka na karshe zuwa ga matasa wasikanka kirana na karshe shina in ce ma matasa eh, lahiyar jiki an ce tana da tsada kenan kamata ya yi mu da kanmu mu tashi dan kanmu dan mu kare kanmu dan saboda wannan ciwo ciwo ne da bai da tausayi bai san laccijo ba bai san yaro ba mace ko namiji kowa duk wanda ya samu kama yake mun gani kuma duk manyan kasashe manyan manyan kasashe kamar zuwa amerika da italiya mun ga yadda ciwo wannan ya kawo ya sa bala'i kwarai mutane da yawa sun rasa rayukansu saboda wannan ciwo eh, mu kare kanmu merci aiman on va finir donc cette émission avec euh, ce tube qui marche comme pas possible, Bacardia. Hey, eh, reprends-moi ça sur ce son, s'il te plaît. Ce beat ma ka beri sanni kan wani zarma sanni hakika gani gana nai wasanan kulu ka bara beri sande ma dai Igo go bande Covid-19 mesdames et messieurs l'artiste s'exprime à l'instant C et ta rubrique on kiffe Mr. Ayman Eh ben on prend congé de vous on se prend donc sur l'émission dans un instant Merci Ayman merci d'être sur l'émission Big up Yo yo Zamano Ganjo Mantikala, Mbero, Hyman, Bakarija. Rough mix. Mm, Teya, Bakarija, Teya, mm, Bakarija, Teya, Bakarija, Teya, Bakarija, Makai Beri Sunni, Kawani Zaramasalli, Akike Gani Gana, Ainyezei, Alborei, the way Borei.

mu dawo fada nan inda muke tare da waɗanda muka gayyata manya-manyan bakinmu muna tare da gwamnan jihar Yamai Isaka Hassan Karanta muna tare da Musa Adamu na structure eh, Ginkoyen Hiyo Ginkoyen Hiyo kin a Hausa ya ne kwalokwalo ci gaban kwalokwalo wala haka nan dai <laughs> haka to kuma eh. muna tare da nan president de jeune president jeune Aliyo Umaru iyo mu kwatanta musu muna ta Ginkoyen Hiyo da <laughs> zurke cikin wani kauyen ta sa ba gane ya za su yi ba to to governor zan dawo gare ku yanzu muna so mu san wai shi wannan couvre-feu duk da ake ta magana bisa kan shi amfanin shi muna so a ƙara kwatanta ma mutane amfanin wannan couvre-feu mutane sun gane sun ciya ne oh haka haka sun gane sun ciya ne mm-hmm. da yadda aliyo shugaban matasan abin ga na Niger duka mm-hmm. ya faɗi a Niger an ce couvre-feu kenan sogawa su suka juya milki wannan bata abu ba kuma ba za mu yi hata ta abu ba tunda muna cikin demokrasiya kuma yadda ya tuno kasar diha da kasar tilberi mhm. shekaru da shekaru da su suna cikin kuburfi ba wanda ya tashi ya yi magana ni kan kaina sai da nike hoto autorite a la consolation de la paix na yi mission can difa tare da general habu mahmud tarka da dizinabar ya yi sai mu shiga daki ba mu kowa ya shige ba mai ba gwamnati da kanshi sai shi shiga daki ba mai fita yan difu suna nan suna rayuwarsu ba su faɗi komi ba tilberi da aka fara hallo shi ma haka nan ne na yi sati biyu cikin abin ga eh, eh, jihar tilberi su ma haka nan ne idan ya mai sati ɗaya kurun ku tashi hanya hanya hanya hanya <laughs> ba sai in kuna da lahiya ne kuna zuwa faka rai gaskiya ba sai in kuna da rafi eh, kuna da rai ne za ku arme an ce yara yaran gobe matasa su adda gobe saboda shine muna so mu kama musu Allah ya kama mu mu duka amin kuma waɗanda ba su da aiki muna so gwamnati ya ga matakai da ya kamata a ba su aiki duk masu aiki dare mun ba su ince shi yawo su ta inda abin ga su ga dama mm. ku an sharudu na ba ku abin ga ince ku shiga duk cikin gari Allah ga mana da ke habuku gaskiya abu guda ne tambaye ku dan Allah dan annabi ku hadi gaskiya sai mu ƙara kira ga matasa su ji abin da ake nan ga hadi ba dan ba a son su ne ba ai hattara ai hattara don wanga ciwo babban bala'i ne da batta da magani batta da rigakafi sai kowa ya zamana kurum kowa ya kiyaye kanshi Allah ya kiyaye mu duka. To, kun ji da gwamnati da ce kowa ya zamana dan Allah ya kiyaye mu. Su wannan matasan da kuke waye musu kai, wai mine ne ke hudo su? Dan ki gane, ke san matasa ma ai ba wasu eh, ba manya ne wasu yare da abun da gudan haka haka na fa. Ha, ba eh, suna ba. wasu yara ne da wasu baki haka masu tallan abun ga lipton da uh, haka da da da yan oh, sirar su ne dan can bacin gudron can suka kwana can suka tashi kenan su ne ga eh, yawancin su ne da yawa su ne yawancin su kwa mu an gidan gudar da mun kai mun ce musu ba mu so mu gani ko guda bisa gudron ko guda in akwai abun ga masala su kirayen mu mu en tant que structure da jan mun kice za sakansu ba mu so dai mu ji an kice eh, tsakaninmu da iko akwai wani jaje ba mu san shi fisibillahi to gaskiya abun ba dadi to yanzu president ali umar in dawo gare ka wai a ganin ka wacce irin hanya ce ake iya bi ya kamata a bi don su wa'annan matasan su nutsu et qu'il comprennent la gravité de la situation qu'il respecte enfin toutes les mesures nous euh, à notre niveau mm -hmm. et on est en train de travailler avec l'UNICEF donc la semaine prochaine, on va lancer une plateforme qui s'appelle Mourir Matassa. Voilà, donc cette plateforme va être utilisée, on va faire une vaste campagne de vulgarisation, en tout cas au niveau national, pour recueillir les avis de, la jeunesse. Parce que ça ne s'explique pas, vous le savez. Il faut être en bonne santé hein, pour même euh, oser sortir. sortir dehors. Il, il faut faire un tour et dans les hôpitaux pour comprendre la gravité de, cette cité À travers euh, la plateforme Mourir Matassa, on va recueillir en tout cas l'appréciation de la jeunesse sur toutes les mesures édictées par le gouvernement. Mhm. Nous allons établir un rapport qu'on va soumettre euh, à qui de droit. Et au niveau de Niamey, à partir de la semaine prochaine, on a identifié 12 bénévoles par commune. Donc on va chercher l'autorisation auprès du gouverneur mm. pour que, parce que les jeunes, ils continuent dans les couloirs, dans les quartiers à ah rester encore. Il ah faut qu'on l'évite. Il faut que ces jeunes-là vont aller sensibiliser leur père pour éviter ces agitations, pour éviter cette course inutile entre et, et la police de tout temps. De tout temps, les forces de l'ordre ont veillé sur les populations nigériennes. Donc il faut que nous comprenions que c'est une mesure, une situation exceptionnelle qui est là, et bien il faut qu'il y ait des mesures exceptionnelles. on n'a pas le choix, ce n'est pas par gaieté de cœur. Mais quand on parle, le, maire, le préfet, le gouverneur, ils ont aussi des enfants, qui sont obligés d'être confinés à la maison. Il faut que nous comprenions que ce n'est pas des mesures qui sont prises pour telle commune, au détriment de telle commune, pour telle famille, au détriment de telle famille. Ça concerne toutes les populations de Niamey. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. on parle de, mort là. On <laughs> mais c'est terrible. Oh, avec cette euh, belle collaboration de Charlotte Ibanda et Yemi Alade Sista. kenan muna hira bisa kan wannan matakan da shugabannin kasar ta suka dauka bisa kan kowa ya zamana gida kuvurfe da matasa wasu su ce suna so su yi to su fakare wasu ce suna so su yi to su yawo an ce sai da lahiya ake yawo a wannan fadar muna tare da gwamnan jihar nyamai isaka hassan karanta muna tare da president de john eh, aliyu umaru da amadu musa na structure ginkoyen hiyo suna nan suna suna ƙara waye ma matasa kai bisa kan kowa ya hattara to on va accueillir Olivier et sa chronique Olivier tu vas bien tranquille ok euh, tu nous viens avec quoi aujourd'hui Ce soir, on va parler de quelque chose qui te touche, qui me touche Afrique, démographie et Covid-19. Ok. Alors, la grosse question de la soirée que je me pose et qu'on se pose tous, bah, est-ce que avec cette épidémie, l'Afrique peut se réjouir d'être jeune c'est-à-dire l'Afrique peut être fière d'avoir une population jeune en cette période d'épidémie. Monsieur le gouverneur, vous pensez que c'est le moment de pour l'Afrique d'être fière d'avoir une population jeune J'ai toujours dit et je répète, mens sano in corpore sana. Ça, ce, qui veut, ce, qui, veut, dire euh, Une âme saine dans un corps sain. Il faut que la jeunesse comprenne que tout ce que nous entreprenons aujourd'hui, c'est au profit de la jeunesse. Nous voulons une jeunesse bien encadré, bien éduqué, bien cultivé, bien instruite, bien outillé pour se prendre en charge et pour prendre l'avenir du pays en charge. Ouais, attends, Alors, dans un article publié le 8 avril 2020 en pleine crise sanitaire de coronavirus, Dr Jamila Ferjani, consultante internationale et présidente de l'ONG Medcom, affirme Il est probable que dans la majorité des pays africains, le nombre de décès par rapport au nombre de cas contaminés soit loin inférieur à celui des décès dans les pays européens. Avec le coronavirus, l'Afrique a un avantage. Elle a une population jeune. Donc, l'Afrique est plus résiliente que l'Europe, par exemple. Cette jeunesse du continent qui a souvent été considérée comme facteur de sous-développement est source de plusieurs défis. Si on observe très bien l'actualité sanitaire dominée ces derniers temps par le coronavirus, le respect des gestes barrières est aussi moins observé par les jeunes. Et ça, c'est le côté pile. Ici, au Niger, il est fréquent de voir les jeunes braver les interdictions. La distance d'un mètre n'est pas souvent respectée et rares sont ceux qui évitent de se serrer la main. On écoute l'analyse de Dr Jamila Ferjani sur le pourquoi il y a certains jeunes qui bravent les interdictions de coup feu mais euh, la jeunesse d'une population euh, ne peut pas expliquer le manque de, conscientisation. Il faut, que, il faut que la sensibilisation euh, soit plus importante, il faut qu'elle se fasse par tous les canaux, il faut expliquer aux gens l'importance des mesures prises parce que beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi un couvre-feu. Ils te disent oui, reste laver les mains, d'accord, etc. Mais pourquoi le couvre-feu Le couvre-feu a été instauré mais on n'a pas expliqué pourquoi. Donc si on explique aux gens, euh, les gens sont doués de leur intelligence, les gens vont comprendre. Qu'ils soient jeunes ou vieux, ils vont comprendre. Donc en bref, si la jeunesse de la population constitue un avantage dans la lutte contre le coronavirus, l'entêtement des uns et des autres peut bien coûter cher dans cette même lutte. Et le moins qu'on puisse dire, hein. le coronavirus n'a pas encore livré tous ses secrets

masallacin madina inda annan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na nan kwance kusan dai ba abin kariya ba ba na kari ba abu bane to yanzu president da dawo gare ka magana ka ta karshe da ga ma matasa wanda har yanzu suke gwada taurin kai bisa kan wannan dokokin da aka dora to ni ne eh, abun da zan ce muku eh, il n'y a pas de remède eh, les, les mesures édictées par le gouvernement sont des mesures qui se sont imposée d'elle-même au gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement n'avait le choix que de prendre ces mesures. Donc, la meilleure façon de vivre heureux en tant que jeune, c'est de respecter ces mesures pour prétendre voir l'après-Covid-19. Les ah pays les plus puissants au monde aujourd'hui sont à genoux face, à cette pandémie. Les sept pays les plus puissants c'est comme si Dieu a programmé pour montrer au monde entier que ce n'est pas une affaire de richesse. Parce que ceux qui sont plus riches, ceux qui nous permettent, nous, pays africains, de joindre les deux bouts, ce sont ces pays aujourd'hui qui sont à plat. Donc ça doit nous servir de leçon. Lorsque vous voyez la case de votre voisin prendre du feu, il faut prendre ces mesures. Uh-huh. Et ces mesures-là ne coûtent rien. En fait, le seul remède disponible à zéro franc, pour nous Nigériens, pour la jeunesse nigérienne, c'est le respect scrupuleux, scrupuleux de ces mesures édictées par le gouvernement. Donc, quand je abu da president ya ce, Amar Musa, ka magana ta kashe zagga ma matasa da suke shuraren mu a cikin wannan shirin namu na fada. En tout cas, Kachida, ni en résumé, ce mhm. que j'ai compris, mhm. c'est la jeunesse qui n'arrive pas à respecter euh, les mesures édictées par le gouvernement. Ouais. Donc, euh, comme euh, le président de la jeunesse est là, il est interpellé normalement a ah, je da hausa ah, a hausa to mhm. ya kamata ya créé conditions. condition don matasa sugani da mesure da euh, gouvernement ya sa vraiment a respectakin shi dalla mhm. dalla a yi kokari a respectakin shi amma president da jan tun na yake suna dauki 12 jeunes par commune mhm. vraiment c'est une bonne initiative c'est très bien c'est louable ya yi kokari da gaugawa eh, waɗannan matasa a same su zuwa kalgan da kwa ito eh, mhm. sai kasa jusqu'au fond mhm, mhm, a sa su don su sensibiliser en sensibilisant la jeunesse yalla ana samu da yawa suna gani parce que des fois approche ne babu quoi des fois approche yana samu approche yawancin suna suna gane suna suna mm. bari to ga munan dai muna ta eh, fada duka wannan saboda su ne muke tai muna tai muna eh, tai ka gani eh. dare da rana muna tai to Allah ba mu sa Allah Allah kiyaye wannan shirin namu na fada ya kare gobe sai kun haɗu da abokin aiki na don shi kuma zai zo ya zance bisa kan tout ce qu'il y a comme conséquence autour de ce comportement des jeunes parce que un an ce an yi taurin kai in baka ji ba barka da kenan akwai abin da zai biyo baya kowa ya hatara to yanzu a huta lahiya ka kuma ce kuma wannan shirin namu kuna iya aiko mana ku bisa kan shi bisa kan lambar mu ta WhatsApp 8006 8854 bye bye daga nan plus anutab mun gode Okay.